Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda jami'an tsaron ƙasar suka sanar da tafke ɗaruruwan mutanen da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma sauran al'amura masu alaƙa da aika-aikar 'yan bindiga daɗi. akwai mutane waɗanda ka kama 'yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka ai hattara ai hattara tun da can ga baya mun gani abubuwan da ya faru a jihar difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara ɗaya biyu akwai wanda shekara shekara uku hudu biyar da karshe in aka zo gaban shari'a hukuma ya ce shari'a justice kenan shari'a ya ce a babu hujja da ya gwada da da sai a sake su a tayi akwai masala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ana ta yi da dukiyoyinsu shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damana nan ta zawo mutane akwai su wurare mutane sun yi shekara biyu ko uku ba su noma ba bana ma ah, ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga yiwa ga tashi hankali Toma Dalla hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar sun sanar da cafke ɗaruruwar mutanen da ake zargi da hannu dumu-dumu a ayyukan ta'addanci da sauran al'amuran da suka shafi aika-aikar 'yan bindiga daɗi fataucin miyagun ƙwayoyi da sauransu a ciki da kan iyakar ƙasar a tsawon watanni uku na farko yayin da wasu ɗaruruwan takardun shari'ar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi ke a gaban kotu a ɗaya bangaren kuma bayanai na nuna cewar ƙungiyoyin ta'addanci sun ƙara zafa kai hare-harensu da yi wa jama'a barazana a wasu ƙauyukan karkarar talabere mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina akan haka wakilinmu da ke birnin niyame suleimu mini barma ya haɗa mana wannan rahoto a rahoton da ta fitar a tsakiyar watan afrilun 2024 domin sanar da al'ummar nishar abubuwan da ke wakana a yaƙi da ta'addanci da ma sauran ayyukan da ke da alaƙa da tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a wasu daga cikin yankunan ƙasar ne cibiyar yaƙi da ta'addanci da aika-aikar 'yan bindiga da safarar makamai da miyagun ƙwayoyi sclctcto a takaice ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar kama mutane 773 daga ranar 1 ga watan janairun 2024 zuwa watan maris ɗin da ya gabata waɗanda ake zargi da hannu a irin waɗannan miyagun ayyuka walau a cikin ƙasa ko kuma a kan hanyar su ta ƙetare iyakoki. mamba a kungiyar mpcr mai kare hakkin ɗan adam da kare martabar ƙasa ibrahim na maiwa ya jinjina wa jami'an tsaro sakamakon nasarorin da ake samu a yunkurin samar da tsaro to shi wannan abun yana da kyawu a gano cewa ba kawai ba 'yan ta'addan ne akwai mutane waɗanda ka kama 'yan ta'adda tallahi akwai waɗanda ga kasuwanci tsakaninsu da 'yan ta'addan kansu kai musu wasu mai kansu kai musu wasu kayan rayuwa da sauransu duka to abun ne eh, eh, ya zamanto eh, ruwan dare gama duniya tunda harka ta ta'addanci baka san ma ko da wadawa ne ne suke ciki kenan a ci gaba da wannan aikin dan saboda duk wanda yake iya kawo ma dan ta'adda gudunmawa an ka same shi da shi da dan ta'adda babu wani babban bambanci ya kamata a na shi sanda shari'a ta buge su talakawa da ya kamata su gano cewa koko wannan dan su ake ta dan zaman lahiya dan saboda su kwanta lahiya su tashi lahiya su talakawa kenan wanda ake aiki dan saboda kai ya kamata kai ma ka kawo gudunmuwa ka gudunmuwa talaka ita ce da ya ga abin da bai yarda ba da shi ya kamata ya faɗa ma hukumomi da wuri wuri sai a samu a ɗauki mataka alƙaluman wannan rahoto na cewa daga cikin mutanen da suka faɗa hannun askarawan Nijar a tsawon watanni uku na farkon shekara tuni takardun shari'a 372 suka isa mashara'anta da nufin tantance gaskiyar lamari matakin da mai bin diddigin sha'anin tsaro kaka tudagoni na kungiyar alternative ya bayyana a matsayin wani ci gaba a harkokin kare dan adam ko da yake ya gargaɗi mahukunta a kan buƙatar ɗaukar matakan kaucewa kurakuran da aka fuskanta a baya. Lalle a cikin yaki da ta'addaci da jami'an tsaro suke yi ana iya cewa ah, alhamdulillahi in dai fisa billahi na mutane mutane ne wanda suke halaka da dan ta'adda ne aka kama su dama duk gurin da man da muke ya za mu yi mu ciwo kan wannan matsalan ne a kowa duka ma al'ummar nijar kin ne kowa amma ai hattara ai hattara tun da can ga baya mun gani abubuwan da ya faru a jihar difa wanda aka kama su aka kawo su wanda suka yi shekara ɗaya biyu akwai wanda shekara shekara uku hudu biyar da karshe an aka zo gaban shari'a hukuma ya ce shari'a justice kenan shari'a ya ce a babu hujja da ya gwada da suka sai a sake su a ta yi kar ya zamanto mu koma gidan jiya kina a dinga darasi za mu yi ga kanmu kar mu kwashi mutane mu kawo a kwashi mutane a kawo in dai gobe kuma in an zo gaban shari'a za a ce babu hujjojin da aka yasa aka kama su za a sake su shi yasa kenan muna jan hankali lalle ana iya cewa ci gaba ne bisa billahi amma muna ce hannunka mai sanda tun da wannan abun zargin su ne ake tun da sojoji su ba 'yan shari'a ba ne suna zargin su ne sun kama su kuma sun kama su dole ne su kawo su gaban hukuma na masaranta haka nan ne ka'ida eh, na duniya yanzu yake yanzu gare su su 'yan eh, justice sai su diba su gani a ah, wayannan mutane lalle suna da alaka da wannan abin da ake zargin su sai dole a kama su in kuma babu sai a sake su jamhuriyar niger da ke tsakiyar kasashen da al'amuran tsaro suka tsananta irin su Mali Burkina Faso nigeria da Libya na fuskantar hare-hare daga 'yan bindiga barayi da 'yan fashi da 'yan ta'adda lamarin da ya sa bayan matakan cikin gida kasashen uku na yankin sahel mambobin ios suka kafa wata rundunar haɗin gwiwa a watan maris ɗin 2024 sai dai rahotannin tsakiyar watan afrilu daga yankin tilaberi musamman a karkarar tera da ke gabar daman kogin niger na cewa talakawan wasu ƙauyuka sun fice daga matsugunansu sanadiyar barazanar da suke fuskanta daga 'yan ta'adda wannan ya sa shugaban kungiyar kare muradun al'ummar jihar tilaberi union tilaberi ahmadu haruna maiga sake nanata kira zuwa ga hukumomi ina da wani a nan wajen sai coordinator dimu ya ce min komin na uro jalajo akwai gari uku an ba su wa'adi na kwana uku su bari gari lalle ko sun bar gari sun je sai kuma akwai wannan humanitarian wanda sun zo sun kafa musu eh, inda za su zamna tanti inda za su zamna akwai matsala da yawa nan kusa da ciyawa kun san akwai watanni ciyawa an yi wani kashe-kashe da yawa to kwanan ma an yi shi mutane ana ana ta yi da dukiyonsu shanu ana ta yi da su ana kashe su ga damana nan ta zama mutane akwai wasu wurare mutane sun shekara biyu ko uku ba su noma ba bana ma ba mu ga alama ba ana noma ya zai ga yiwa ga tashi hankali shekaru akalla sha biyu kenan harkokin tsaro suka shiga halin tangal-tangal a yankin sahel bayan da 'yan ta'addan da suka kwashi ganimar makamai a libya sakamakon faduwar gwamnatin kaddafi suka tare a arewacin mali kafin daga bisani su yada ayyukansu zuwa makwabta wato niger da Burkina Faso. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey Sule Mumini Barma da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan maina kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.